عن الموضوع المطروح على بساط النقاش وقلنا الإرمام يهتم به الصف الأول والصف الثاني يهتم بالصف الأول فإذا رفع الإمام ولم يرفع الصف الأول هل الصف الثاني أدرك الركعة أو لم يدرك الركعة أليس كذلك؟ هل بحثنا عن هذا الموضوع؟ من الذي ناقش هذا الموضوع لما ذهب إلى البيت لما راح إلى البيت؟ ما في أحد طيب لا طيب نستمر في الدراسة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane karshen sarno baya baya karshen masallaci sai ce su gabato su gabato mutum da ya zai rushe bai yana so ya da baya Allah ya da ya mai da shi baya Allah ya kiyaye طيب فقال معنا وليأتم بكم من بعدكم أن يقتدوا بي إذ ay yaqtadu bi mustadillin ala af'ali bi af'alikum sai malam yayi tawilin hadisi yace wa tamubi kuyi koyi da ni wali atamma bikum man wara'akum sai ce wali atamma bikum man wara'akum ai waɗanda ke bayan ku suma za su koyi da manzon Allah amma suna kafa hujja dalili da ganin kuma kuna tagawa suna tagawa ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه yace wannan hadisin na nuna cewa yana nuna halarci mutum zai iya koyi da liman koda baya gani sa kuma koda baya jin sa ba ka ganin liman ko ba ka jin sa to amma kana ganin wanda ke ganin sa ko kana ganin wanda ke jin sa in liman ce Allahu akbar an dauke ta ba kowa na daga murya ba wanda ke waje yana ganin liman ne yana jin murya liman ne yana koyi da wane ne da muryar da yaji ko wanda ke gaban sa قال حدثنا إبراهيم بن دينار ومحمد بن الواسطي قال حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قتل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاف عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو لا لو يعلمون ما في الصف المحرم نعم. sauran da ke cikin sahun farko to da kowa ba zai yadda a riga da قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها يجلسهم مذا فهم فرقوا وشرها آخرها ما في كسكن درجة نكرشي وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها mata kuma dangane da mata in suna bin liman in suna tare da maza sahun da ya fi alkhairi wajen su karshe na farko shine ba shi da kyau shine shine sharri sharri na karshe shine alkhairi in ya zama na suna bin mazaki to amma in mata ne kansu ke sallah mace daya ita ke musulmanci sahun farko ya fi ko na karshe na farko to ashe wannan hadisi sai a kayyade shi in suna bin liman ne in suna tare da maza ne amma suna su kadai ne mace ɗaya musu limanci ko liman ɗaya ke musu limanci sahun farko mata na biyu mata na uku mata haka zuwa karshe wani sahu ya fi na farko قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال اتباب دكي بيان إن ما سنة صلى تاريخ مزا سنة سهن دكي بايا مزا to aka ce in liman ya daga kar mata su riga su dago da wuri sai mazan da ke gaban sun daga sun tashi mun gane ku mata na bin liman sahun farko maza na biyu maza na uku har zuwa karshe karshen sahu ai abin da zai bi bayan sahun mata kenan ko to mata in aka yi rukuki aka yi sujjada daga sujjada in za a tagu aka ce kar su tsago sai sun tabbatar da maza sun tagu baki daya saboda wancan lokacin ba wadatar tufa ba kowa ke da tufan da za ta kai har kasa ba kada ya zama wani ba shi da isasshen tufa ya yi sujjada wata al'aura ta bayyana kuma ta su daga kai su gani to sai su sauran cikin sujjada in maza suka daga sa'an su kuma su daga قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقلي أذرهم على أعناقهم تبا <coughs> ناقة صحابة ناقة ماذا سنع تورا ورجل لنسا كم حويل babu ba ba wadatattu ba sama da kasa ba guda biyu bane guda ɗaya ne ki sai a daura kamar da yara ke tsaro gani a to za a yi ruku'i za a yi sujada to kuma dama ta farko ta isa ba za a kai ta har kasa ba a daidai abin inda ake tsaya da ita ba ya kai har kasa don kar a saba da sunna ko ba haka bane to sa'an nan kuma zan ba wadatar sifa to sai a tun aka kulla dole in ayi rukuyi ko sujjada to wani sai ka ga matsalar ta ta yi nesa da sanar da fi a anaqihim listas sibiyani kamar yadda ake yara ke kulla zane su a wuya min dhiqil udri saboda karancin tufa خلف النبي صلى الله عليه وسلم سنة صلى بايا من الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل سيوان من فقائتي يا معشر النساء يا كتار ماتا لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال kada ku daga kawunan ku sai maza sun daga sun tashi babu khurujin nisa'i babu khurujin nisa'i ila al-masajidi babin da ke bayanin fitan mata zuwa masallaci idza lam yatarattab alayhi fitna in babu wata fitina da za a samu a cikin zuwa masallaci wa kuma mace ba za ta fita zuwa masallaci ta in kai turare ta ta turare in za ta fita zuwa masallaci kar ta fesa turare ta fesa sai ce kurujin misali da mazan idan ya tarattab ne ake rufe da fitina a nan wata irin fitina ke eh ado ha ha su danye su da maza jan hankali to mene hajjin jan hankali din ya za a yi bata jan hankali ba ya? yau ya wani irin gaza za ta yi tafi ta ba fitina Eh? Eh. yanzu akwai kayan da ba sa jan hankali akwai tubba da ba sa jan hankali ina eh yar ne yar kwari sai matar da za ta yi ta sai mata yar kwari za ta iya za ta gwada

to to da akan haka a tamfofi ba da shaddodi da dai suna ha? Eh? yi tsaha ya eh, eh. ai na turare ya an fada a cikin nan cewa yi fitan mata zuwa masallaci in babu fitina a ciki to me ake nufi da in babu fitina a ciki ina ma na baya uwa fallasa amma in mutum zai faɗi magana yana kimanta ta sa kayan da ba zai ja hankali ba wa kai zaka zo matar kayan da ba zai ji hankali za a ce za ka kaka zai yi za a tayar ma hankali ba za ka fara ba kai ba ba za ka fara ba to bara mu ji ko tunda an kasa an kasa haddade menene ake rufi da zina din saboda kowa ba zai fadar gaskiya ba sai sabilillah wai zai fadar gaskiya abin da kake son ka faɗa cewa shigar da za ka ce kai ma baka isa ka tsoro ka kawo mata ka ce ga shi daura wannan kuma wani rigar da za ta saka da zama masu ce ke nan to in ya zama yana da ba ga shi suna babbar riga babbar riga ko ba ai baya matsewa to amma Thank you. makaranta ma an tilasta mata ne ya zama sharaɗin makaranta ne ta sa masallaci sharaɗi ne liman zai ce karkuwa ta daga masallaci na sai ta sa sai ta sa uniform public to to za mu je insha Allah ala haddathani amrun naqid وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه أي هذا حديث مرفوع قال إذا استأذنت أحدكم أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai yau in matarsa ta miki zini da ta za ta masallaci kada ya hana ta akan haka yake ce za ni masallaci ya halaka ya hana ta me yake wajibi a kansa ya ba ta izini ta ce ko قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر an أنكر daga سيدنا عبد الله بن عمر الله يكرر سيداتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتناجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا فدركوا لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليه إليها yace kada ku hana matan ku zuwa masallaci in sun nemi izinin zuwa masallaci sharaɗi na farko ita in sun nemi izini in ba ta nemi izini ba fa me a in ba ta nemi izini ba matsala biyu in ta fi tana da izini ba fa aka ce in sun nemi izini wannan sharaɗin cikon magana ne ko ko yana da ma'ana yana da yana da hukunci ne shara'a yace kada ku hana matan ku zuwa masallaci in sun nemi izini zuwa masallaci to in shara'in da aka ce in sun nemi izini zuwa masallaci cikon magana ne aka yi ko ko a'a shara'i ne da yake ɗauke da hukunci dan mafhumul muwafaqa in sun nemi izini kar ku hana su in ba su nemi izini ba fa mafhumul mukhalafa ke to wannan wannan sharadin cikin magana ne ko sharadi ne yana yana da hukunci a ciki cikon magana ne cikon magana ne to ba ba lalle ne sai zane in kace cikon magana ne ba lalle ne sai zane izini ba ke in dai ta gida za ta masallaci shi kenan ko wanda ce kuma sharadi ne yana kushe da hukunci na shari'a sai in ta nemi izini in ba ta nemi izini ba in hana ta ya saba mamurdin manzo Allah ko bai saba ba eh bai saba ba ko قال فقال بلال ابن عبد الله عبد الله بن عمر ne yake fada ce na ji manzo Allah ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah wal yahruzu tafilat la tamna'u nisa'akum al masajid masajida idza ta'adannakum ilaiha yace in ma san kun nemi izini zuwa masallaci kada ku hana su to sai sa Bilal Abdullah bin Umar yana da ɗan sunan shi Bilal wanda yake jika kai na Umar kenan sai ce wallahi lanamna'ukunna yace wallahi za mu hana su tila su daina fita ubangi ya ce manzo Allah ce la tamnau ima Allah masajid Allah shi kuma sai kishin addini zafin addini in haqqa tukati sai ana fada masa hukuncin sai bai kalli hukuncin ba bai kalli fadar manzo Allah ba bai kalli abinda da ya fada ba sai kishin addini ya dauke shi sai hararo wani wuri ya ga yadda mata ke yi suna fita din nan yake wallahi za mu hana ya faɗa ne zai saba babbansa ya faɗa ne zai saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abin ya hararo wani halin ya gani ya sani sai wannan janibin ya rinjaye shi ya ga cewa mata eh, al'amarin da ke cikin sai ce wallahi za mu hana fara fa afdala alaihi abdullahi fa sabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mislahu qat sai uban shi ya goyi goyo ya yi masa mummunar magana ya zage ya faɗa masa bakar magana aka ce ba a taɓa yi ya faɗi wannan magana ba ya ce ina ce maka manzon Allah ya faɗa ka ce za mu hana su ina ce ma manzon Allah ya ce kar a hana a kai ka ce za a hana wata ruwa aka ce tun daga nan bai zan da wannan ba har a har yaba duniya dan me za a ce manzon Allah ya ce kai kuma ka ce ko ka ce bai ka ya ko shehu ka ya ko uban ka ya ko kakan ka ya ko kasan sun ce ko kungiyar ku ce dan ne abdullahi dan umar dan sa kenan fa dan kike sake mana ake dan kan yi saba ma sunna shi ka saba mashi in uban ka kai saba ma sunna fa in malamin ka ne fa in shehu ka ne fa in kungiyar ka ce fa ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine nurul hawa wanda duk yake masa sai a tsaye mun gane ko وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نزال من أهلنا إذا إنا باقى لابار المنزل الله ياتي إذا زام حنا duk kishin addininka da zafin addininka waye karanta da kai ba Abdullahi da kuma ba zan ba to gashi abin da ya faɗa kenan ai da sai ka bi shi a hankali amma ka nuna masa zafin addini ba na kafin shi kishin addinin kenan to sai shi kuma ya fahimci cewa ai in an ce manzon Allah ya ce to kama da duk wani ke kama wasu fakat kada ka ce sai dai za ka karfafa abin da manzon Allah ya faɗa sai ma in ce kana da wani abin da manzon Allah ya faɗa zai sha da wannan hukunci ko ma ka rawa da misal dai amma azancin ka da zafin addinin ka duk da kai manzon Allah ba da kai Abdullahi da Umar don haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana da manzo Abdullah da Umar yana cikin sahabban da aka ce sun fi kowa wata yin bin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ne haka sai daga Madina za su za su maka ya kuma ko har ana tafiya ana tafiya da shi da wannan suna tafiya sai ka wani wani sai ya yi karka ta ko ko sai je su guda ko ne ta ku lafiya ce wallahi ba tsani ce ba gurin yake ba wata ranar mun shi da manzo Allah ne anan sai je su guda anan shi da ni ma na je da su guda na tashi in yana cikin aiki ba yana cikin aiki ko ko ni ma قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المني قال حدثنا ابي وابن ادريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله يسير كذا كهنا اماء الله مساجد الله bayan Allah mata kada ku hana ku zuwa masallaci to wannan kissa ta Abdullahi da Umar da Tansa ita ce kissa da take fassara rayuwar da ake ciki yanzu dan matasa inda aka aka kara ko aka zuba ku aka ce kan ku wancan ko ne kaza ana karanta hadisin manzo Allah ku je ku hana حتى يبقى حالها والله كما يقويش نفسي اللي يبنده الله كأي يسر قبل نظائم القرآن الباحي في الكيام ثم أطار كيف القديم يصال في طيب، الكيام فأنا أتي إلا إن كانت أنا أترك بلوك المرأة موجود كذا أنا كانت أربون كذا أجل حاجة أجل حاجة ثلاث كذا من الحديث من ظل الله صلى الله عليه وسلم مستحى أن تلعب قام صلى الله عليه وسلم كنت في كنت واحد wanda idan za ka da cewa ce ba za ka ba ka ya fi mai don ba ya nuna al'ummar nasiha kuma da mai ana kwace أبين كرنتا وحكم من الرجال في تنفيذ أنا كرنتا كذاك أبدا ذكرتنا لما كتب يوم الوقت ولنا أبو مني بعد كتب كل واحد كم جاء to shi ƙara hannun ba zai yi ba wani zai yi sai su bari a karanta ko yana al'umma na sai a shi amma a san da zai ba an sani su a haka su an ɗebe su an boye wanda za su yi hukunci a haka san iya haka haka haka sai ku shi kenan zai mace da haka an kama mana al'umma ke na ɓarai قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حمزة قال سمعت صالحا يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا سلم مستجدا بسمعت يقول سمعت يقول من هل تعلمكم نساؤكم إلى مساجد فأذنوا لهن إن آتوكم فتنعم إذن يبوع وصلاتي وعشت إذن قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج الى المساجد بالليل كفوا حنما كنتم في تراث مصلاتي السندري فقالت ابن عبد الله بن عمر فهو لقاتل شيء بن عبد الله بن عمر لكن لا ندعهما رجلا فاتخذنه فضلا إذا الجزار برس في السبع سألتي والناس مرة وزارة بعمل جدارة هو تجد تجد زعم مصلاتي تكتلات زعم مصلاتي زعم مصلاتي إذا الجزار بعد إذنك في السبع فاستغضب رجل هنا كيف لا يقبل مكة يكذب رفض الجيل وقال أقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون لا نبأكن إن كان منظر أن هذا كان فقد كان الله لا أبلغ إلا الجلسان في جلسان قال اخبرنا علي بن الاشعري قال اخبرنا عيسى بن عيسى عن عمران بهذا الاسناد مثله قال حدثنا محمد بن حاتم وابن بكر قال حدثنا شبابه قال حدثنا الوقاع عن عمران عن مجاهد عن ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن غير السائل بالله كان السائل ku kima mata izini zuwa masallaci da daddare a cikin dare faqala lahu yuqalu lahu waqidun sai wani ɗansa sunan shi waya kaji sai ce idan ya tafi da hu gabala shi ke nan ai za su samu dama kenan su ɗauka suna yaudara suna da dara su je za su masallaci tun da an ce a ba su izini فأخرج ربك من قبله وقعها يتسوق بجيك الجنس شيء احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا أنا قد أمر من ذا الله تكتي آآ لكن من ذا الله تكتي بالدنيا تكتي آآ فليسك من ذا الله تكتي آآ بالدنيا تكتي كيرك آآ تكتي إما هذا الله كما زمانا في أبين الله هر أبدا تحدثك بكم ولا إذن zance kan kifar zance ne ko ya iri iri iri a in aka ce ka ba ta izini izini na zuwa da yaushe bayan da ne ina da izini wani ka ba da izini ma'ana kalmar izinin ba cikin na magana ba ne sha'a ne ne na ta zama masallaci na sai kalmar izini a kan da kuma da ne izini ta fito

ko ya ka ji zafi ka yi da ka yi muku da hakkin ka hana Allah wa sallallahu da ka bi karka hana ta dai ko ko ka ya ka da ka bi ka hakuna da ka sarki da arziki wannan ya tunai Thank you. قال حدثنا عمر بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن ابي عن مكرم عن مسلم قال حدثنا سعيد بن حمد بن ابي حيوان قال حدثنا سلام بن حكم عن بلال بن عبد الله بن بلال عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء وجوههن من المساجد ga matsala yake wancan duk aka ce izini izini izini na aka ce kada ku hana mata samun ɗaukar rabonsu na masallaci na zuwa masallaci ma'ana suna da rabon a bauku su je masallaci su ma sa'adannakum in kuka nemi izinin ku a lokacin jikuwa ba farko. والله ما عند الله لا نمنعكن ما حلت وقال له عبد الله اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول انت ان كان الزكاه كم كلمه كتير دعوه على ما نقول اكثر من ذلك في سبكنا كم معنى قال حدثنا هارون بن سعيد الأعلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مسلمة عن أبيه عن مسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إهداكن العشاء فلا تغيب تلك الليلة. يتي من الله يأتي duk wacce za ta masallaci ta yi sallar isha ko magruba ko isha ku karka shafa turare wannan daren saboda in ta fitar ƙarshen turare za ta ja hankalin mutane mun gane ko قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله الاشد عن بكر بن سعيد عن زينب امراه عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شربت اهداكن المسجد فلا تمس طيبا wancan ya zo mu muqayyad wannan ya zo mutlaq wanda ke eh, duk sa'an da mace za ta masallaci kan sa turare wace yake in za ta masallaci da daddare sai ya za a tafi da wannan fa'ida sai ma a ce hamlu mutlaqin ala ka wajen in fi bi hana hada hukmun wasa sai ce cikin dare ke kuma a ce annabtu alal ghalib shi sa aka ce wannan cikin dare din don yaki ne kan abin da yafi yawa mafi yawancin lokacin da daddare ke zuwa masallaci din shi sa aka sunan dare din ba wani musulunci ne da mukayyadi ba wace ka'ida za a dauka a yi aiki nan wannan ka'ida ce usuliya wannan ka'ida ce usuliya eh eh to mafi yawancin lokaci a cikin dare ke zuwa sai sa an kasu na dare din kenan da rana ma kenan ba ta ba za ta sa turare ba kenan saboda ne saboda ne aka ɗauki wannan ka'ida saboda illar da ke cikin sa turare cikin dare za ta masallaci wannan illar na nan ita sa turare a cikin rana ba ko ba wannan illa قال حدثنا يحيى بن يحيى واسحاق بن ابراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أصابت بخورا من في جمة المتشابة راري فلا تشهد معنا الإشاء الآخرة آخرة كدت على رسول الإشاء جمة الإشاء تشابة راري to karta su sallar isha ke karta su da gidan su zo masallaci dan jikin ta na kashin turare kuka na kashin turare za ta sauke hankalin mutane ya ji da kuma da turaren a da yamma ke da rana ko da yamma in ta shafa da azhar kanshin na nan ko da isha ne inda na asal ta shafa ma kanshin na nan ko an zuwa isha ba haka ba ne قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قاعد قال حدثنا سليمان يا ابن بلال ان يحيى وهو ابن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول في أمرة تجي ناجي زم الله ناجي نانا عائشة ما تم من الله صلى الله عليه وسلم سنة فدر شوى لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل أنا عائشة كده ينزع أي مقارنة سكانا هيدا نيسا أنا عائشة ده بلال أنت أبلاي لكم shi kishin addini ya ɗauke shi ga abin da mata ke kirkiro na kwangaya da gyare-gyare da zane-zane da tafiya da shafi-shafi sai ce ai za mu hana su zuwa masallaci zuwa masallaci wanda zama da kishin addini na rana da ta zama wannan kace da a ce manzon Allah ya ga abin da mata suka kirkiro ya rubutu da ya hana su zuwa masallaci kan ba mu ga wannan ba ne da manzon Allah ya ga abin da ba ta fi irin abin da ke kirkiro ne na kwambara na yanka kirkire-kirkire ga su kawo ka za a za su mana abubuwa ne da ba ka da yadda za ka yi kana jirga ba wani abubuwa ba har da za ka fi kirkiro su a kai da sifan in ƙasar hijabin ma za a saka sai a saka hijabin ma da wasu jikin cikin cewa kenan kura'i da da ra'a ta gani ya ta ce ga a ce manzo Allah ya ga abin da mata su kirkiro da yana zuwa musallaci ne ke ne ne ne ne ne ne ne ne فخذ العلم عن الدم بني اسرائيل وإلى ذلك لما ظهرنا يا هذا كمان يدعى هذا ما تم بني اسرائيل هو مصلاتي كان كما يامر ما تم بني اسرائيل هو مصلاتي قالت نعم تكفي انت مختلفتنا مع عائشة الفيديو عبد الله لو مطلق عبد الله لو مطلق Dukkan kowa su abu da shi ce, ba mu hana ko ta kuma ce da manzon Allah ya sani da ya ana. Ma'ana shi ya ɗau dauka a hannunsa. Ita kuma ta ba dokan hannun hannun ya ce, ta da haka to baka yasa kake wa kuma kana ganin ga na sake da an ga abin da suka girgiro alkhairu ka ta karo to me yasa me yasa kake hanawa sama da kana ba an ba ta girgiro ba ne da an gani da haka da haka ba ba gani amma ta ta zantar da hukunci da ya da hana ba ka ne da ke sa ake hanawa ita kuma ta gani ya sa ake hanawa a ga wani mutum da

يحضر هذا الجميع لما وقفونا نعم بالتوكيد لما وقفونا wannan hukuncin jihar ɗan lafiya da ban hukuncin yin sallah da ban hukuncin to تقول ما فيش حاجة مرتب وما عليكم مكافأة ولا جاء حاجة ولا نصيب من الكلام ولا نصيب من الكلام بس هذا عمل أحسن من كده بس هذا كلام هذا كلام da wani da suke haka har ce na kuma na ayyar kullum kan tsawon ƙarfi da ya yi ta hanyar yi sosai ba za su kawo ya zai ba ta hanyar yi sosai ba su kawo ya zai ba wani ba su kele ku. Thank you. yake eh. ba a sa turare ba a yafi kan a sa turare me zai kan a sa da ba na kar da tsagugar cikin nasu kan a sa turare eh. Eh. Ah. ba wannan ba don ba duka ma ko da ta yi gina ke nan za a raka yana. Kake tsammani, kake tsammani. Allah kana da kuma nasiya. Ma'ana Allah ya san haka zai zo ya faru. Me ya hana, me ya sa bai tsawon manzo Allah ya san haka. ki shafa duk inda aka yi wani abin dole kai hakuri kana kallon shi ba ka da yadda ba ما بر الدين كذا يسا تقلك من الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله لأن هذا كله قبل عمر لأن واحد وراء الحق لأكيد يأتيش على أن يتكيك أما كنت منظم الله بي وأنا أدوري نظام كنت منظم الله بي بعد كنت يأتيك بدأ نعم ba ta kai kai a ce ta ta hana abin da manzon Allah bai hana ba dan ya ta abin da manzon Allah bai ba dan ya ka za ka ba ka za ka ba ka ina da kirkiro addini guda ba ki da zama addini manzon Allah bai fada ta ba فقال انا لا احنا الذي في الكتاب من الله ثم ذاك يسمع بما ذاك هذا المريان على آية كيف الدين الله الدين وأنا هنا كان كل كيف الدين mutum ya ta da gidan siyasa ya za a mutum yana da rawa a jin masallaci don ga gari a kuma a masa yawa sai ka mota don da kai masu jini ke nan kan yin mutum da rana maka abin da kai masu jini ke nan ne ke haka ko a kuma a وكثيرا من تعالى يتكلم الى وكثيرا كل يوم يعود منكم الله ما كان له وكثيرا يكره يكره في توضع الاستجابات جمل في استجابات وانا في الادله بذكر الكربون كفر وكثير يحكم العلاج بأكبر بحر كل الكيكة لا بقانا بحر مباركة بكل انت المواطن يكون دارا بحر كذاك رضا يا أظن مكاسي بالطارة أي مبارك بمجانا على الكيكة لا بقانا مثلا كذا abinda ya fara da kuma wani gaskiya ku ke neman kuɗi na ga da sallah ku bar da haka a kuma ka wanda kuma mu je ka wannan ba ba mu duk wannan ba da ba da ba da ba ma ba da ne ne ko ma ba da ne ko eh يتعرف نوالا وعلى رسم وليته ولا حكم إلا حسن ظن بالفاتح يعني أحدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا عبد الوهاب بن الكتبي وهو يحتمل قال حدثنا عبد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيسى وهو يحتمل قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو طالب المطالب الاحمر وهو يحتمل قال حدثنا اسواق بن ابراهيم قال حدثنا حج بن يوسف وهو يحتمل ابن سعيد بهذا الاسلام مثله باب التوسط في قراءة في الصلاة في الصلاة الجماعية بعد الجار والإفراد إذا خاف من الجار مفسدة اتباع الاتباع إذا يسلم أصوات مغرب قوة الشعب فكان جدا من التعاقب ذاك يسمى في قراءة التاريخ الجميل إن كتبه لك في أكوان كان قراءة كان وسيك يتكافك كما قطوع قراءة الله سبق أخذ الله من في الجبال وسلك كتاب كتاب كتاب وكانت تدرس كتاب وانا بقرا انا احكم من الاخر بهذا الامر ما استحق ان يكون كان قاعده من الثلاثيه ذاك هو كان بكاس المسلم ذاك kwamishinan yan sanda ne ko dpo ne ya yi arziki ne ba ba ka gani da zanzaro ba ka gani da ma'a ne amma in su kuna son kana bukatar imamu ku bawa daya imamu ku da wani abinka imamu ku bawa daya sai ka kake ban ku wannan abin da zai maka ka ce ya ga wani da zama ne ka zama shi ke da ba musulmi ba. Sannan kuma kasar nan ba al'akar shi ko a cikin da ke ɓanna shi ke kama su addinin musulunci shi ne ne bai da ya kama ya tuba ya yi abuwa ya wani yawa ya yi ya ya wani zan ba ke ba ba ana cikin addinin musulunci shi ke wani yasu gina shi ke da kai ba wani ke kai ba su wani da ya ga waɗannan duk matsala ka'idoji ne na zaman lafiya ake nuna mutane in ba haka ba yadda ke so yi a zauna lafiya ko da ke fahimtar addinin musulunci mai ne kamar ka hakan dai kai kamar da wani kina da cikin addinin musulmi Allah ya kiyaye na na sanna ba kai ko sabon magana isha kuma ana ba ya karatu ne kuma shari'a abin da ka faɗa kenan amma za ka ce in akwai fitina kada ka ɗaga muryar a jiki ka ɗan gwargwadon yadda sallah ka za ta magana Allah alƙur'ani magana Allah sa'an ya sallah an kasancewa ka ɗaga bayanka waɗanda ba sa son alƙur'ani in sun ji alƙur'ani ba su a sha na alƙur'ani da wanda ya tafi da alƙur'ani da wanda aka hanya alƙur'ani aka ce ka yi karatu ka san san da ka kayan ba na wanda ka dan gama da kai ma shi ku ولا تخافوا من الله أكبر على تقوى الله تعالى محمد رسول الله وعندما الواقد زهير عن ابو شامل قال الصباح حدثنا بشار قال اخبرنا احمد بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وجمع عنه وسلم وما تجعل بالصلاتك ولا تخافت بها kada ka bayyana sallar karatu ka da karfi kuma kada ka kore in ka ce wani ana nuni da addu'a ce ko ka fi ala ce kuma ake nufi نحن وفقنا كل ما كان متعاون بمكة وفي قاعدة فقد الله إلى قول مكة وكان خلافه ولد الصادني رفع قوته ذات سلطان وقال لا تفكين من صلى مصاحبته أصبح مضرب إجاب سيحتاج مرأة يدخل على الزكاة القرآن البياني فإذا سمع ذلك المشاهدون إن شركتك بمن ظهر على القرآن فضوا مع القرآن ولو أنزلوا بذلك تبع القرآن ولو جاء بالله وحده يتبع القرآن إن كان يتبع القرآن يتبع القرآن وحده يعني وحده يتبع القرآن يجيب لنا حاجه القران وحسوا بقى بيجيب لنا akwai yadda da ba to amma saboda ana son a zauna lafiya lokacin addinin mulkiyar an addinin musulunci bai karfi ba tukunna bai kankara ba sosai ba tukunna ya ga sai a'a wala ta jihar bi salatika wala ta tafi biya wa tafi ba wa zalika ومن جاء به جابرين ومن جاء به فاسترضى فقال ومن أرضاه ومن جاء به فقال الله تعالى صلى الله عليه وسلم يقول هذا ذكر كده لما صلى الله عليه وسلم ولا تجعل في صلاتك صوت وحر مشركون قراءتك فكذلك شرابك أردت المشركات بك وهذا خالد ما أن أصحابك كانت لك قوة تلك كما تربطت بلا تجي ورسل كرتيبة تقوتها القرآن تجيرك على القرآن ولا تجعل ذلك الجهل فكذلك yana ƙasar da ta haɗi na kaga za a gane ta sabina ya kan za a gane wani kwafata tsakanin bakwai za ka yanzu yanzu kuma ya karɓa tsoron yake ne kada wani gidi zuwa da shafi kada kuma ka fara da yana su kula ya za ka yi ya ka fara da gani ina suke ne sai an sa wasu kika za su ji sai a rage na wasu kika din gwamnati masallaci su ji da ba su ji karatu shi ke nan ba za su ji magana da ba su ji ba da ba su ji ba duk wanda kake karanta duk wanda ba ya san abu kuma kana karantawa shekar sani ba rage kowa a kasa kudin su yanzu ba a rage sama ya fara kan da hajji kuma ba ana ko shaka ko ta wani ko ta ta da ba a ji sama da shekar da kake ba ba a yi da za ka kamar ba a wani kowa ba ga ya وحفظك سرع عليك سرع ذاتك سرع يعلك سرع مباركك نفضح تجد القرآن سطح القرآن الحسن لما تجد القرآن جميع الله القرآن لا تقع حد تقرأ القرآن فهو أرجع للسبب الله الحمد لله وحاجة كده كان هتقلق كان هتقلق كان هتقلق كان هتقلق كان هتقلق كان هتقلق kana kuma kuma kuma ana rayu na zaman Allah na ka samu kuma da kafa da nani ya fara kuma ya fara kuma ya fara kuma ya fara da kamar ba a nan muka rasa karanta ta yana da wani ko da a da da da da da da a da شهادتك يا معلوماتك يا رب ايه حضرتك حضرتك كده مره احساسك كده بحرق الاصابات بحرق البحر كده هذا الوضع المناسب انا كنت بحاجه كده معاه kuma kuma za ka rama har ba kan a shi sa suka ce bara'u laisa ajana ko bara'u bara'u da ba mu har bara'u kamar sa ajana wato ba ba ya haka da waje ka ji kana gaba da wanda ba ka da mutunci da bai kuka nan da yarda na wasa wasa ne ta shi yarda masu duk abin da ba ka sana'a da shi ka zaje kai kuma da kuma da ma da karin mutunci ba ana kuke ba كما كانت الله تعالى تكون أو كيف Thank you. القرآن الجديد يبقى يبقى وقال من الله ما تتكلم إن الشيطان يعزقه لكن ثم حتى

نفس حضرتك نفس حضرتك نفس حضرتك أقطع عنك لكن ما ما نحتاج ثم الله تعالى على القرآن الكماشي كان تعيد نحتويك الشيخ صلى الله عليه وسلم ثم حضرتك جلسي للحضر من حضرتك Thank you. فحدث أحد يمر وقال كأحدين وقال حرارك إياه أحد من دون ميلك نحن الحرارك فقال حرارك وقال حرارك الله ربنا يحفظ لها تحت مثل القرآن كما قال تعالى ما قال حفظ مثل الآية لا تطعمتنا من آية وأنت أخبار الظالمين نبي حرارك أحد

ba abin da ya ta muku da shi ta kai ya ba ku wani da kuma ta kalmar da ta kai kuma kana alƙawarin da ka kuma na da shi da da رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى البلاد اتسع وإذا انتهت البلاد قال صلى الله عليه وسلم كما أقرأ لكن كان جاء الجمهور القرآن لما ذكرنا كما كان القرآن كما كتب الشورى القرآن من أجل قال حدثنا الشيخ قال حدثنا ابن داود عن ابن القاسم قال مصطفى ابو بكر الحديث ما قال الله يعطيك لحظة قمر بلحظة بطن العادة نفس لحظة أباطل بلحظة أبكينا لحظة يسيك ذا الله يعطيك مضاعة الله والإكرام والإكرام في أحد يتعلى برمي كان مطلقة أما تبقى مضاعة والله يعطيك ذا يسيك ذا يسيك ذا

وقد نصح في العلم وقال لهم السلام أشعرتكما فيما تتعلمون وقولون وقولون حديثا يوم وقالت لك أنه من الشهر كنت هناك في مهنة يبقى فيه ده حتى تسير كده انت اللي كده مصاحب ولا ده كده مصاحب لحظة بقى كم وقت بقى وربع كده بقى جماعة كده وقال لماذا قال وكيل الله جمع الله بالكريم والامر وقال الله احد الله حكمك من قالوا ما اردت الا من شيء هذا

يحصل suka suka harbi shara wani ya wani ya rubuta ya rubuta da kuma wani ya rubuta ya rubuta da kuma ko ke da wani ya rubuta magana da da ko da mai a cikin da mu shi mu ka wanda ya samu hanyar kaza wanda ya samu hanyar kaza wanda ya samu hanyar kaza ba وهو الشرع المستقيم الشرع الذي يستنفر الكفر يهديك كما يهديك الكفر يوم الشرع ذاتك تبقى جعلتنا لمدة سورة أطولين وكان من مكانها من مكانها وحسنا لنا شرف جيد كيف تبقى تبقى تبقى تذكر الكتاب من الله لا تنمى الأصبح يحرق الفاتحة للسورة من ذلك الله وقال وقال الذي أعطى ما wannan abin da ya faru kenan yanzu aka ana muhawarar

وزي ما عملتي جماعة بزنس وصناعة تبقى متعمل سنة وكذلك من قال أنا إذا حدث بعد الصلح وهي إلي أن تشيني سألك وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن كتوح إن فرحك وقت فرحنا إليك نظرا من الذل يستحق القرآن فرحنا على الأرض كنا تتحكى تسكيل أبيه كبير يشو يشو يشو من جوانا sai ka haɗu manzo Allah ke in na suka bi wani suna suka yi da Qur'ani a zuciya nan da nan da da shirka da yau ba shirka ba shirka ba kuma kaza ba shirka ba ba mu ba ba ko ba da shi ne ba ka kan ba ka ne ko ne mu ma ya ka ne da ka sun ba إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ونحن بالبدعة وقيل هذا الشيء وانكما يقول مقاعد الاسلام كما يستمع الاهل الا وشهاده وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. لكن أبدا الطاعة فقط تجمع بمتبع الرسول بمتبع الله في يوم الدين جودا جنوب عربي ذاكري لا يعلق إياه. duk ba a yi ba da duk da kan da kan da kan da yi da yi na yi da kamar na da na na ji ka na na da kan da kan na shi kan da kai sun ba ta cewa dan inda ka kai da tufa sai sai ya girme da ya bi ka tufa dan inda ka kai da tufa kana na ka tufa ina da da da ka na da da ka ta da kai

zai da zai ba dukiya ya ga kudin da mutane ta shi ke a ka kuma ke ko kuma sai addini sai ka ba ta kuma ka kuma shi ke nan layi shi da hali Allah ya kiyaye يا قومنا إنا سمينا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ونحن نشرك بربنا الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا اجل يهدي إلى الرشد فسوف نقول من سوى القرآن من قبل من daɗewa يا shirya يا shirya يا kama يا shirya يا shirya fa'amun na ji mu dai mun ba da gaskiya da shi ko kuma ku san abin da ku kuma ku ba ku kan abin da zai shi ku wa na da sun tafi wa na ya ku da da yanzu zan حرف الأحمر وحد واستكبار لكن هذا حتى يشعروا بحق هذا لذلك كما يشرك بك الله ما في التوحيد وين مو بعد ان يتم زياره الارض ان شرك ما هي ترشيد كما in kana son alkhairi kana so kai koyi da kan uwanka aljanu da kuka kana ko shi ka ce inna amina ki fara ko kuma an da ko ba la ilaha illa allah وربنا قد جاء القران ففي قال وكما قد جاء كثير قال وكما ما ذكر صلى الله عليه وسلم تعلم ما كان تعبدت من من مرة إدارة مرة أمسية بلال مؤبرا خمسة في وجه واحد أمسي له ولكن ما يتحقق به لا تقل الله لا تقل ما وقد تقل الله deixar por tempo. Mas, em que respeito إلا هو عبدا رحمة يا جماعة هو قائمين لما عمل يقول ما يقول يقول ما يقول يقول ما يقول يقول ما يقول يقول ما يقول يقول ممكن نقول القرآن ما أن تمسكتم به فحرموا الشيء وإياك أن تكون مصدقا kuɗi kirkiri kirkiri مشروع فإنه جبريل

والله سمعت حتى قوة حناني كي قصوا حناني أنا أحب من ذلك بنصر Thank you.

lokacin da aka tabbatar da shi ya mallaki da ke kawo kaza manzo Allah Allah a wajen da Allah ya kawo shi za ka yi ko shi ka tsira ranar lafiya

Itu pun dia kamu orang لا جاء واحنا كنجد سؤالنا وانا كنجد سؤالنا وانا كنجد سؤالنا وانا كنجد سؤالنا عليكم بالسنة عشان بيتصرف في وكم يكون في الواحد من البحرين وإياهم من العلماء فكان الله سبحانه وتعالى وكان في الأدب وكان في الأدب في الأدب من حدثنا مسلم بن سماع قال حدثنا عبد الرحمن عن داوود عن قال سمعت عن قال حدثنا ابن مسعود شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الجن حدثنا المعدل ابن مسعود احضر ابن الحسن او في شيخ عبد الله بن مسعود yana kwanar manzon Allah da wanda aka je aka karantar da aljanu al-Qur'an shi ne kuma da jin fa qala hadama fa qala hadama akwai wani a cikin wani cikin kuna tare da manzon Allah da ka wa kuma kuma ba ka da kita wani shi abin da ya kawo shi ne a wani ba ka da ke muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولا كمان قال لك انت محمد قال عليه اخذ هو ابوه اخذ هو ابوه والشعب يحب يكونون باللوك ولوك بل إذا لا نستحق وجهك إبسوا فقال إتكيح أو قتيلة وده أنا بتفكيس الجنة كوكو التأشيرات الجنوكة لك أو جيش

فالسنة مرتبة من ذلك مرتبة من muka yi da wasu da ba ba shi da shi ba ba shi ne da ba da ba mu sai muka kwana jiya da daren mun nan dai mun kwana a cikin sharri da takaici da bakin ciki da jimami fa fasha sai manzo Allah ce an da ya faru shine a tsanin da'in jin jakka aljanu ya zo mai kira aljanu ya zo ya kira فذهبت معه سنة تتعالى فقرأت عليهم القرآن سنة كانت القرآن ما يحدث كحوار كذلك كان من ظل عليه كانت القرآن سيذكر من ظل الله سيمن ظل عليه شيء كتب Thank نعم. you. ya ce kishi muka tafi na je na muka alkur'ani a shafan da naka bina sai manzo Allah ya kama hanya ya je nuna mana fara a afara mu afara ne rani sai sai kaga alamomin kafafun su ga inda kuma zama ga wutar su da suke ci abinci ga inda sallallahu alaihi wasallam wata ayyukan da sai suka tambayi manzo Allah suna son ku sai abinci fa kana lakum kullu amrin yukatu Allah an yakau fi ajikum aw wa ma yakunu lahma yace duk kashin da dan adam duk sa'an da kace nama kashi da kaya tunda an yi bismillah kai ga dabba aljini ya dauka sai samu kashin cike da nama ya samu abinci wa kullu shay'in hadirun wa yakum dama ka kuma akuyan ka tinke ka rago ka sa duk da wasu da ya fito yadda ke zama abinci ne ya ke zama abinci ne na dabbobin ya zama haƙiƙa na dabbobin وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم اذا كان كي مواشي دتشي haka kuma tsaron sun dabba kuma kashi abincin dabba a abincin yan wanda ne musulmai aljanna ta wajen ya kuma da rabu shi kuma abincin dabbobin su ne shi sa kada dauka a nan jasarsu. Ana kuwa a kasar ne a yi kun قال الشعبي وصاحب الساعه وكان من الجزيره سوى صنع تكن الجنين جزيره بن العراق الى هذا الحديث من الشعبي مفصلا من حديث عبد الله قال حدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا فلان بن ادريس عن الشعبي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله وما كان من وأن يذكر ما بعد قال حدثنا ابو قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي ناصر عن ابراهيم عن حكمه عن عبد الله قال لكي عبد الله بن مسعود لم اكن ليله الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت اني كنت معه يتي بعد تعالى من ذا الله درن ذاك جاء قال جماعه الجنو كراتو اما انا فاتا امام بن ابي تعالى من ذا صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بشير محمد الجرمي وويل عن سعيد قال حدثنا ابو اسامه عن مصنع عن وحي قال سميت ابي قال قرات مسروقا من اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن لنحو سمع القران يجي وحنا يذكر من الله وزوا وجن الجنود دلم يذكر كلمه القران فقال حدثني ابوك يا ابن مسعود انه أنه آذنته بهم آذنته بهم شجرة ذلك بشيا كي تزوج كرا كبار الأبار إذا تزوج نمكي بهم بشيا sai aka yi magana dangane da karamomi yaya za a yi ake bishiya ce ta zo sai magana ko ita ta yadda kaza kaza kaza kaza to shi ne sai malamai suka ce هذا دليل على ان الله تعالى يجعل فيما يشاء من الجمال تمييزا ونبيه قوله تعالى وان من ال ما يخرج من خشيه الله وإني أنا إلا أسبه بحمد تدرك من ذا الله صلى الله عليه وسلم جاءت في بشيا نعم يا إمام المراتي جاءت بدعوته أشجار سادة تمشي إليه على ذات بها أدب كويس من نجار بتاع البوبا بتعرفوا عشان كده زي جرينا كنت البوبا حرام ده حرام to inda ke bukatar gyara ake ma ta akrama sarki ma ni man alubu bihi siwa ka inda hudur al da al-afiyat ma man siwa ba su jami'ar islamiyya lokacin an fi za a yi addini a jami'ar zai ce ma يا كما قلت ما يكون أن بدين يوضعي يوم العجلة أيوة من حيث تشاء عدل من توحيدنا wani mutum wani balarabe ne mutumin madina mutumin najib ne kasim yana karanta da wani mutum wani mutum ne gani kamar mutumin kauye amma Allah ya hore maka fice za a tunce da hadisi kan allo wallahi sai ya baka mamaki ina tafiya in hadisi ya wuce hadisi ina tafiya kana ma kalma yana istinbadi shi ya kuma mana istinbadi shi da hadisi kana istinbadi lokacin ya karanta da mutum ya tsira Allah ba a kuma duk kowa da waɗanda suke son kaya ɗina da shi su ce a wannan an ke taki da ita a ah, wanda ya wannan magana yana da manufa yana da manufa yana da manufa yana da manufa za a ɗauka da mana ya ce da ce ai an ce ranar tashin alkiyama al'umma duk baki ɗaya za su rufe ba wanda zai je ke to sai Allah za da wannan eh. to haka da kuɗi shi ne a wata in ka kama wasu take ta kama da aƙida sai ka gyara ma ranar da Allah da yi ma ranar da Allah da yi arabi addu'a ma ba Allah ya ke shakka wannan babu ba ya ba ya ba ya ba ko ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya to wannan ne faɗa a da mun kai mun ko suka ce sai manzo Allah ya je muka Abdullahi dan Mas'ud ya ce sai muka tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muka kai sai manzo Allah ya sha ya muna layi yake kada wanda ya tsallako wanda kada wanda ya sheka da nan ba ku tsaya manzo Allah ya je gara da aljanna ba shi wanda ya shi ya ga ya ga na cikin gari ya cikin aljanna kuma abin da ya ba ku shi mun gane ku to shi da za ta mutu da ke aka fara mai ba wani ba da tare da shi ba wanda yaji abin da ya faru an zo ne aka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaji yaji karanta masa alqur'ani ba ka kira zuwa ba ka da zuwa ba ba abin da za ka karanta a cikin sallar azhar da la'asar bayan ka ka fatiha وقد يقول ابن مسلم الحربي قال حدثنا ابن حدثنا قال حدثنا يعني الطلاب قال وهو ابن ابي جرير قال عبد الله بن ابي قتاده وحي الله عن ابي قتاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يقول الله صلى الله عليه وسلم يا كفر الدين من الصلاه وحتى لكم في الدنيا وحتى من الرد عقين هو حاجة بفرق هذا الكتاب وقوة ثانية يتم أن الله أنا أن أصلى على بعض الأثر ذكاء تفرقوا لتبيو ذكاء تفاقي على سورة وهل من الآية أحيانا يتوقع كثير من ذلك أنا كراتي طبعا الشباب في كراتي مجالي سيحينا تقول يا أراد وإن أحيانا يحقا ونبقى أنا في وقعين وعنكار بعد ذلك بعد ذلك بعد ذلك وكان لها الاحلام الاولى من الظهر ويقدم الثانيه وكذلك في الصبح اسم الله صلى الله عليه وسلم في ركعه تفرقوا تاكل تبين تلقوا تبين تاكل تاكل تاكل ركعه ساعه الدخل من قال ساعه وانا ساعه ان من الله ساعه معنى ساعه تفرقوا ساعه فاتحه ساعه ka ساعه suwa ساعه ke da tsara وإن كان نوت تاكا حتى بيوزيبا كانت الزورة لك إلى آية ولا إنت كانت الزورة لك إلى آية ولا أخرى سورة حتى آية بيوزيبا كانت الزورة لك إلى من ذا حيثو لما صلح ما يبقى طيبا إذا حتى ما كان حتى يأمال حتى كيب إلا أكيب كانت أحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أحدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حمام وأبان بن يزيد أن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي كثير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليان بحضه والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعون الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريان بفاتحة الكتاب أما ركعة أبي فأخرى تهم فأخرى كذلك أن تعطى كرنت سورة إن تعطى كرنت سورة كما تعطى